uban kasaitattu nagartacce uban nagartattu kowa ya iya kai ka koya masa kowa ya izo kai ya taras kowa aka ji kai ka faɗe shi kowa ya iya kai ka biya masa tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata ga hadarin rahama mai sauka kan wanda ya gina ma Muhammadu Rasulullah tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata ga annabi gatan annabawa annabi gatan manzanni annabi gatan mursalai annabi rumfan mala'iku annabi mai gida a gurin halitta annabi babban dan fadar ubangiji annabi wanda ya zamanto shine mulkin halitta annabi wanda ya zamanto shine magatakar kan ubangiji annabi wanda ya zamanto shine kofar halitta zuwa gurin Allah kofar Allah zuwa gurin halitta annabi wanda ya zamanto shine macancanci annabi wanda ya zamanto shine mafifici annabi wanda ya zamanto shine waye-waye. annabi wanda ya zamanto ya dau nauyin kowa annabi wanda ya zamanto kofar shiga annabi wanda ya zamanto kofar fita annabi annabi wanda ya zama to abocin hawa annabi ne wanda ya zama to abocin sauka annabi ne wanda ya zama to annabin jiya annabi ne wanda ya zama to annabin yau annabi ne wanda zai zama annabin gobe shi kadai ne wanda Allah ya faɗa jiya shi kadai ne wanda Allah ya bada labarin da shekaran jiya shi kadai ne wanda ake yayi jiya shi ne wanda ake yayi yau shi ne wanda ake yayi gobe shi ne annabin da ubangiji ya ce shi nan a bi shi a zauna lafiya shi ne wanda muka zamanto ƴaƴan sunna ta dalilinsa shi ne wanda ya zamanto 'ya'yan ta mu daga barin shiga wuta shi ne wanda ake cin arzikinsa wanda baya yankewa shi ne wanda aka ce a jan kiyama a shiga aljanna domin sa shi ne wanda ake ɗaukar ɗan wuta yana mai da shi aljanna shi ne wanda arzikinsa baya yankewa ba zai kare shi ne wanda yake da suturar da ba ta yankewa ba zai ke rauna shi ne wanda Allah ya rantse da shi ya rantse da zamaninsa shi ne wanda ikon Allah ya rantse da kwalliyarsa shi ne shine wanda wanda babu mugunta a zuciyarsa shine wanda ba ya faɗin san ransa ne wanda Allah ya ce gashi nan abu Shi ne wanda aka ba shi Qur'ani Muhammadu Rasulullah ira da amincin Allah ya ƙara tabbata ga wannan fifitacce wanda aka shirya wannan guri domin sa wanne wanda Allah ya faɗa gashi nan zai zo zuwan da ba irin zuwan kowa ba wanne shi ne annabin da aka ce kowa izo shi yake ci ya rabu wanne wanda shi ba mala'ika ba amma shi ne mala'ika imamu shi wanne shi ne annabin annabawa annabin allah annabin mutum annabin aljan annabin dabba annabin tsuntsu annabin tsirrai annabin wannan wutar da take haskawa annabin wannan rufaɗi da kanta to shi waye annabinsa shi ne kadai buwayi nan da ki buwayi dukkanin buwaya shi ne kadai wanda abuwa ya sa ije iga ubangijin da ika ke shi shi ne kadai wanda duk sanin karshe ba kai zai kure man ba shi ne kadai wanda aka ce an yi auta dan aljan maƙiyanka an yi aljanna don masoyanka shi ne kadai aka ce ga ƙasa nan an shimfiɗa a duniya kowa iya da kai zai taka cikin aminci shi ne kadai wanda annabin da ya zauna akan kadarin kujerar Kadar ko ubangiji shi ne kadai wannan da ubangiji yake ban saboda shi shi ne kadai wanda Allah yake shera da zuwansa shi ne kadai wanda Allah yake laulaka da babu wanda za a halitta shi ne kadai annabin da yake ratsa zuciya da jiki shi ne kadai annabin da bai da mugunta a zuciyarsa baya faɗin san ransa shi ne kadai annabin jiya da yau da gobe limamin jiya limamin yau limamin gobe shi ne kadai mai shari'ar da an yanke shari'ar kowa sai ya tasa duk littattafan annabawa sun yi kwandam domin ba su ne ake shari'a ba shari'ar wa ake shari'ar muhammadu rasulullahi annabin jiya shari'ar wa ake jiya shari'ar manzan allah su ma annabawan da suka zo masu karako muhammadu rasulullahi me yasa suka rako shi saboda shi ne shi ka ji limami dan adinanci haifan kwanda a haihuwarka ba irin haihuwar kowa ba kowane ɗa yana alfahari da muhammadu rasulullah me yasa shi ne aka yanka a zatiya irin tasa a zatinka sai aka haɗa sunansa a yanayinka sai aka kunda yanayinsa a jikinka sai aka tsara sunansa a tsaye in ka tsaya kai muhammadu to ashe dama ka fito daga muhammadu to ya sunanta ashe muhammadu kowa ya sunanta dama muhammadu shi kuma ma wa aka la aka yi shi ogo girma ya kai girma muƙami ya kai mukami nasara kan nasara muƙami kan muƙami, ga iko ga mai iko Allah na gaishe ka bayi na gaishe ka yalla ɗan yalla goɗi alhaji muhammadu rasulullahi mai hajin da iga allah kowa i haji sai da iga ɗaki alhajin rabbani alhajin da ita ya bi mahaji alhajin da aka kira alhaji wanda a hajjinsa iga mai hajin alhajin da aka kira alhaji alhajin da ya girbi sa haƙori muhammadu rasulullahi tsira da amincin allah ya ƙara tabbata da annabin da iya ruwa babu hadari yaya ya yi ruwa na ma'adari in shaka ya rasu da layi dabbobi na mutuwa mutane na mutuwa babu ruwa ce sama yi ruwa tsakar rana babu hadari wallahi adar ruwa yana sauka aikin waye aikin wanda ita matacce ne bayan ya mutu an tambaya waye kai ya muhammadu rasulullah ce bari in tashi wannan dawar ka gaya muku wane ne ni ana tashin dawar ita ce ta ringa bayani fa anta muhammadu rasulullahi ya arhamar rahimina ya sayyidul mursalina ya bashirun mubashir ya karimun mukarramun يا عظيم الأعظم يا ناصر الحق بالحق يا بالغ مبلغ يا كيف يا خير كيف كذا يا مازو مازو ميزو ميزو ربازو بازو خالق كل خالق كل ام إيه لولاك لا خلق الدنيا والآخرة لولاك لا خلق السماوات والأرض لولاك لا خلق الملائكة والنبيين لولاك لا خلق الجن والإنس ba dan kai ba da ba a halicci duniya da lahira ba ba dan kai ba da ba a yi dare da rana ba ba da ban kai ba da ba a yi annabi da mala'ika ba da ba dan kai ba da ba a yi mutum da aljan ba da ba dan kai ba da ba a kaki ɗaya ko a'a ba wannan wani irin annabi ne Ɗan nisa wani mamako ne da igirbi kowa a mamakon rahamarsa ya mamakon rahama yake ce aka ce duk wanda zai shiga aljanna sai ya yarda da kai sai ya yarda da manzanci da sai ya aminta da kai ya aminta zuwanka sai ya yarda da kai ya yarda da bayyanarka ya yake wani nikakken annabi ne kai kai da Allah ku zara shi ko ku kashi ku kai wallahi duk wanda ya kare mana surutu a nan wallahi da abin da ya same shi ya da yau kansa a nan ba wasa kan in kiskanci za mu daga wurin da ake in surutu za a ga gidan kallo amma annabi Muhammad ba ya mai wasa akwai wanda ya kasa ka tuta ta nama? a nan wurin ne to wallahi duk wanda ya surutu a gaban annabi Muhammad daga nan ta nama a gidan cewa da shi Allah ya kiyaye mu a wanda yake so ya tafi jahannama sai ya ci gaba da su duk wanda yake so ya tafi jahannama in ana faɗa annabi Muhammad ya yi surutu ko sai aka yi ana karanta Qur'ani ko ba ishin ba shiru ake sai wani mutum yana tuna Allah yana kira lahira a kama shi a ragargaje shi mutum zai shiru ana karanta ko da annabun da Qur'ani wane ne gaba da wani waye ya kawo ni annabi ne ya kawo mana qur'ani ko qur'ani ne ya kawo mana annabi Ku da ga kowa ishu bari ga mu labarin annabin da ba yaro ba shine annabin yara ɗan yara kuna jina annabin da ba yaro ba amma shine annabin yara a waye ba ya son ya ga manzon Allah akwai to waye ke so ya ga manzon Allah waye ke so ya ga annabi anan dukan ku kowa yana so ya ga annabi kowa yana so ya shiga aljanna ai mun ga hannun da yawa ba kowa yana so ya shiga aljanna to Allah ya sa mu shiga tare dan nawa kowa in shiru ku tsaya ba ku labarin annabi Muhammad wani annabi ne da Allah ya halitta shi halittar ta mutan kowa ya halitta take can sai na ji wani labarin wani dare na goma sha biyu yayin bayyanar muhammadu rasulullah shi kadai a cikin halittun farko da ƙarshe ya yi zuwan da babu wani da allah ya taɓa halitta Kai ma goma sha biyu zan faɗa a cikin maganar tak zan tsaya sai kuma wani lokaci na ɗaya tun da ake haifa halitta a duniyar lahira duk wanda allah zai halitta shi da jini ake haifarsa haka ne annan muhammad da jini ya zo kowa ya yi man wanka ɗaya na biyu duk wata halitta da ake halittar ta lokacin da mahaifiyarsa za ta haife ta kowa ya wullon shi ake yi sai ya kuna ƙun sannan zai tsara ihu shaidar ya zo duniya banda saukar ubangiji wanda Allah ya sauke shi a hankali kowa biyu kenan na uku kowa zai to duniya da kuka yake bayyana banda mai tasbihi haka ne kowa da kuka yake bayyana duniya saboda wahalar da ya sha da matsar da ya sha kafin ya zo domin da annabi Muhammadu mai sabu kudus rabbul mala'ikatu war ruh uku kenan na hudu tun da ake kaga halitta ba wanda aka taba haifarsa ya bayyana a duniya a gan su fuskarsa an yi mata kwalli babu tun da ake haifa halitta a duniya babu wata halitta da ta bayyana lokacin da ta bayyana a ganta tsaf hankalinta a kwance babu tashin hankali a cikin sutura sai annabi muhammadu kowa ya zo duniya tsirara yake bayyana hudu kenan ko biyar hudu ko biyar hudu hudu kenan na biyar tun da ake haifar da a duniya ba a taɓa haifar ayin annabi muhammadu ba domin duk ɗan da za a haifa a duniya kana kallonsa sai ka san ya sha wahala domin za ka tarar da shi da cibiyarsa shi ko annabi muhammadu a yanke zo na shida duk wanda za a halitta sai an kai shi gurin wanzami ya mai shayi wanda annabi muhammadu shi waye ya mai shayi sai a ƙarshen zancen zan ba ka sai na nawa na bakwai tun da ake haifa halitta a duniya ba a taɓa haifar ɗa mai nutsuwa mai kwanciyar hankali da kamala irin annabi muhammadu ba tambayi labarinsa gurin halimatu sadiya ta ce in ta ba shi na wannan ba baya sha sai dai na dama kuma baya sha da yawa saboda ai ma'abocin godiyar allah ne na takwas wata halitta ka taba an gani an halitta irin annabi muhammadu yadda ya bayyana ranar arziki ma ya arziki mm. duk tsiya da talaucin arziki ranar da aka haifa annabi muhammadu aka kirawo shi ce tsiya zuwa a nan aka zaunar da tsiya aka yi mata arziki domin annabin da ya zo annabin arziki ne ya girma tsiya me yasa na ce ma annabi muhammadu ya girma tsiya ka taba jin an ce rigarsa ta yage ka taba jin an ce ya yi dauka ka taba jin an ce ya kura na'am ajiye wannan gyara na sa maka na tara tun da ake haifar jarirai a duniya ba a taba haifar wani jariri da aka gaisha an yi mai gyaran fuska ba sai a annan muhammadu haka ne na goma tun da ake haifar jarirai a duniya ba a taba haifar irin annan muhammadu ba domin duk jaririn da ya zo yana karni yake sauka yana wari banda mai gida annan muhammadu ran da ya bayyana kawai sai a kai kamshi da salama da aminci suna bayyana a tare da shi na'am na goma sha ɗaya tun da ake haifan jarirai a duniya ba ta ba haifan irin annan muhammadu ba domin duk jaririn da za a haife shi wani sai an mulmula man kai wani an ja man kafa wani an man kaza banda mai gida annan muhammadu shi san dare da fitaccen mikakken kakken a ɗanɗan tsararren kakken balare ne siffa sai annan muhammadu eh tun da ake haifan jarirai ka taɓa jin irin manzan allah to ma'ana na goma sha biyu sai da amina ita ta bada labari sai na ji mai barzanci ma yana karawa yana walan ma arada Ibrahim ibrada haqiqatu muhammadiyya wa izharahu jisman wa ruhan laqadahu ila maqarihi min salatin amidatin zuhriya shi na ji ya fara fada sai na ji ma ita ma sai da amina tana ba da labari akan annabi muhammadu ya bayyana amma ba da sha wahala ba ya zo amma babu naƙuda wanda wani irin ɗani ya bayyana an haife shi babu wa ba kani ka san duk wanda aka haifa da wa da kani wata rana sai an yi gado ko a ce kamar su daya domin da wa Muhammad eh shi kadai ya zo rainon ubangiji shi kadai ya bayyana tarbiyyar Allah me aka gari ga annabi Muhammad yi ba a bada lada ba ai dan a tabbatar ma Allah ne yake sa. tun a ƙwar'ani yake faɗa maka anan yaji ya ce yake yatiman ta'awa ya rasu da layi ai tun kana karami na ɗauke uwa da uba naka na taro ka guri na nake tarbiyarka ka fa da laka dallan na saba da dahalin tabatattu fa da sai na shiryar da su da kai ya rasulullah to ashe dole a koyi da manzon Allah domin shi waye malamin sa Allahu ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa ya naji a Qur'ani yana sannan wuri ka falatansa da sannu zan ta biya maka ya rasu da layi ba za ka manta ba illa ma sha Allah to yaushe ne ka shi illa ma sha Allah akwai an wuce gurin can sai na ji ubangiji yana ƙara faɗa domin ya tsara manzan Allah ya tsari ya shirya shi ya shiryu sai na ji wani labari da ubangiji wanda ya fi kowanne dari a ƙur'ani yana sirgatullah wa man asara min al-bayt eh ashe mai kyau mai kyau ne an jima sai na ƙara jin wani labari da ya fi wannan daɗi manzan Allah ya yi kwalliya ya fito ya yafa mayafi sai na ce ubangiji ya turo jibril ya kai hannu da kun ba an ya da kyau da lullubi can wata an ji sai na ƙara jin wani labari ana agaya wa annabi muhammadu arziki da arzikin ta ba mai taku ɗaya a kiyama ko akwai to zo da mai walal akhiratu khairun laka min al-ula An ɗaukaka ce ta gaya wa annan muhammadu suna shi bai kai kiyama ba an san shi kuma yana kafin da duniya an ba da labarinsa eh a ƙur'anin ma ya faɗa wa rafa an halaka ayya to yaya a ƙara man koyin shi can ma na ji ya ƙara faɗa inna ka bai naka. a gefe ma yana da ubangiji yana wallahu ya asimuka kai Allah ya bamu da manzan Allah Allah ya san annabi ne ajalin mu Allah ya bamu zama da manzan Allah duniya da kiyama a ina tare da wani bawan Allah na je an hada mu kayan majalisi ma zai fara majalisi da jiran ɗauko shi na ce zuwa shi za mu yafe mai ya tafi ba sai su ba to yi waka ɗaya a'a ai mu ba mu da aiki sai a kan wani ba mu da aiki sai shi aikin mu kenan jiya yau gobe ba a kiyama ma sai ni a sai ya fito a kan buraka zan ce ni su kanka dan an ya tayuwa asbahi sarkin dole kowa ya zo duniya kai ya rako kai wa karako kowa ya je kiyama kai zai raka kai ba za ka raka kowa arzikin kai ke ci kai arzikin wa kake ci kai Allah ya mamu da manzan Allah aqulu qawli hada wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh